الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم muna cikin muktasar Kalima na ta yi ɗari ishirin da biyu a ah, inda malam ya magana ba ga darasi mu kwana ba ya ce wala tubadda ba a farawa da yadda zakka ya auta biha sai shi mamaci wanda adda lissabi ya wasiya da hailar zakka to amma ko da ya mutu yana da mudadir su haji wanda ya wata da biri suna lahiya da sannan yana da sadakin mata ce da bai siya ba sannan ga zakar shekara sai bai yi ba da zai mutuwa sai ce a yi mai zakka to ba a fara da zakka sai an ɗaya mu da lirin haji sannan a biya ta dakin mata ce wadda an kai da na'i ita ya biya ta dakin to suna dawo auga zakka muna tare da kuwa to sai awala to badda ina wuta biya wala tujuhu ha cewa kenan. kan baya shi sa'in baya na ko ina na inda aka magana shi ta yan da tokon sabu rudubi in kana ba mu kana ta cikin zarafi nan to shi na ma da yanzu ya yin tufafi. in baya na ko ce to wala tu juzu zakka ba ta isa a yi ta gabanin zakko sarkin sa'i wani shi ka tun hada da wancan tufafi na yake wa ramzuhu yi da ha na ke kisatan sun maraja a wakar kabulan muna tare da kuwa kamar inda sarki sa iya shuɗi ha da dabbobin ka. na ke kisatan ko da ya wuce ba ta kai zakka ba ha sun maraja sai sarki sa iya da baya ya dawo ko da yake an ci ana da tsarin na haka in sarkin sa in ya riga ya wuce to illatul arabi na gare ya dawo bai dawo ba wuce ya ke dai suna da sun kai koyon koyon kafa to shi na mallan yake kamuru lihi biha na ki sakan sun maraja a wakar kamulan kamar inda sarkin sa ya shuɗe da dabbobin zakka ta riga ta rungu bane ta kai ba to sai dawo ko da da alhaki ka cika ba yi yaya ko mai dakodin ya canza su to duk da haka sarki sa'i bai karawa shi wannan mai dakodin sai da bali sai bai ne akwai malamai ce mai sa'i eh Yi wani tuwa mai asini? Zai ba da musulunci ya ban ji ba ya kama ba ba an sani an fata kai to kai to mu zo in farkin sa ya yi jinkiri bai zo ba saboda wani uzuri na same shi wa uku rijat sai da zakka suwa ko jama'a wurin suka ce to zakkar ta wani lokaci ya yi kai tara to sai suwa sai ga farkin sa ya zo malla ya ce a jaza a alal mutari fa'isa amma alal mutari na ba alal baki ba sai farkin sa ya kanta yake sai ya saki kowa bin jayar amma ba an riga ba talaka sun tsaye ba wani kai duk abin da talaka sun tsaye ba kasance san ba alam mun zuwa ka ga wani da to mu wa illa ko in ko zan bai hidda ita ba shi wannan bai dabbobin sai sarki sa iya zo bayan shekaru su ce da yi da ka to abela ala zaidu wanda kan bil madi amma bisa ga a da tabda ta amin awwali kaji wani karatu amila ala zaini wan nagasi lil madi da tabda ta amin awwali wannan shi a gaba nan abinda an ka ce sarkin sa'i bai zo ba to amma shi ko mai zakkar da bai yadda zakka ba to sarkin sa'i sai gashi ya zo ko da ya zo ya shekara biyar bai iso ba to sai shi amfani alal zairi wan nakasi bisa ga ƙari da tawaya da an ta samu Allah ya sauka ga hmm? a bari mu tsaya illa an yankusa al'akhadhu nisaban to awu sifatu daban shi mun gane shi ko to tunda an ce yi duka ga alal zairi wan nakasi kenan ko da shi sarkin sa iya jinkiri bai tuho ba ya shekara hudu bai so ba dabbobin bawan Allah ga suna dabba ɗari da talatin ɗari da talatin dabba na zahin suwa hmm? duk da an suwa ko to sarkin sa ita jinkiri shekara hudu da so ba yanzu ko da yanzu dabbobin da Allah ta samu jafa sun koma dabba talatin da to abin da an ka ce nan sai sarkin sa iya riki dabba guda ta shekara farko dabba guda ta shekara ta biyu dabba guda ta shekara da uku saura dabba na wani cikin dabbobi ne hmm? a bakai da tura adalla ai talatin da nuna eh? Saura talatin ba dai ko? To sai a yashe na shekara bana. eh ita da hudu nan ɗaya na masu dabbobi suka kama da suna babu amma adin nan mai tsanani ina jin ma kila su karanta ka karanta zo da karanta mu mutum illa an yankuta al'adu lisaba ko a ganin shi an amil awali awo lẹ́lẹ́bí èyí àwò No, Now, now. Mm. Now. Ma nusaba. Ya ga da ko? sumudai aw sifata ko ko kuma illa an yankusul akhadhu sifata hmm. wato sifatu rajul ko to fa mu tawo nan ma ana lura wato shi sarkin sa'i jinkiri bai zo ba da ya jinkiri bai zo ba ga wanda adda dabbobi yana da abin gata raƙuma ta yi ya shekara biyar da zai kama da ba bai kama da ba ko da ya dawo ya zo da mai kuma sai sami da kuma arba'in da bakwai ta koma dabba arba'in da bakwai muna tare da kuwa to tun ta koma arba'in da bakwai to na abin da an ka ce ƙarfin sa'i maimakon shigar tsatsa ba gar tsatsawa ga shi ba sai ya amsa hukuki ne da yake don nuna kuma ya kai sittin duka na aka amsa ko ku ce ju ko wani talatin duka ko wasu nawa don sai an shi hukuki ne da shi cikin shekara biyar sauran shekara nawa sauran shekara uku to waɗanda shekara uku na ƙarshe su kuma to sai an shi talatu fi da buri da kowace wato guda uku ‘ya'yan masu shayar da mamma su ne ansa. To kaga in ya amshe su ya ƙare shi, duk biyu talasu ba na ta labo ne ko to in babu kuma. Ko kuma da ya dawa ya iske sun koma ashirin da biyar. to sai ya anshi shekara farko bintu mahadin kowace shekara sai ya anshi tunkiya hudu ya anshi bintu mahalin guda yanzu sannan ko shekara an anshi tunkiya hudu tunkiya hudu hudu gida hudu gida hudu nawa ganin su ku buga mu ta kinta labin su mahalin. to abin da za a yi shi ne. da ya dawo ya iske dabbobin da ya bari cikin dara kuma sun koma dabba ba cikin da ya a kuma cikin da ya to sai an shiga su makalin shekara farko sauran shekaru hudu sai an shi awaki hurhudu hurhudu to shi ne kenan awus bata ko to nan ya koma da turaki to mu zo ka ta halu ala an ga ne kamar inda sarkin ya jogi an aƙalla daga aƙalla faka muna ko da ya dawo sai in ta cika sarkin sa'i ko da ya jinkiri shekara hudu ya yi da zuba. ko da ya taho ya bar mai dabba ta talatin ta ta talatin ta ko da ya dawo sai same ta ta kai dabba arba'in da ɗaya mai ita ba shi labari ya ce ai sun wuce wa shekara ta biyu da gwajin na kuma kai guda arba'in to za a zai riko gare shi a wasu uku wadda shekara sun da ta ba mun gani wannan sosai wasu duka an gaggasar da shi mai dabbobi na shi ya yi zakka kuma yace lokaci da da bunya suna kai an gaba shi la in na kasa hariban banda inda dabbobi ne sun ka rage don gudu kashi zakka to kai ka ji kai mala ji ka ji mai wan wan wanda shi aba gaggauta mai boyo mai gudu dan don koyo sun karbu hala kawai yi hariban to wannan kan ba sai a kama shi duk da dabbobin su gaba ɗaya wa in zadat lahu ولكل ما فيه بسبب بسبب هذا الأول in ta karu garin yana can wani mu. yana gudu ranka ya zaka da gudun na karuwa to sai an kama da kowace shekara abinda a cikin ta ko a fara da shekara farko in ya gudu shekara uku dabbobinsa da shekara na farko suna dabba arba'in da shekara ta biyu suna ɗari da ishirin da da shekara ta uku suna ɗari hudu to kare an ka so shekara farko akuya shekara ta biyu akuya ne shekaru waɗanda guda uku su kuma a kama kowane ɗari a kama mai akuya wato ba ɗari ba guda hudu kenan ba saboda shi ya kawo maka ne wannan matsala na'am ce. to shi wai ana kan gauta to kaulani sai an gama garaji a gauta ya ko ba gauta a an kida awo wa in sa'ala sadaqatat aw zadat wal mawdud in sarkin sa iyo zo tambaye da bodi kana a garin yace rakka ya dabba ta mutum ta da gudu gara ya sai kida sai ke dinki to da ta da ni ne awo dole wa tsoro biya awo amma in kuma ya tambayi ya ce kira ya tuma kawo kai nawa da dabba na gari ka yace Allah ya mutu ga dabba ɗari ba sai an sai an kira an samu dabba wajen ɗari uku ko ɗari to wal su za a zaka in lam yusaddiq amma inda ya gaza da ba aw saddaka wa naqata ko ko ya fada mai ya tantance shi amma a kira tarau da dogon mawdudu to amma mallan to wato zai ya ka samu karewa duka da ya tantance shi tara dodon la ya milaka mutakaddimin malaman da suna gabata ba su ballar su bane wa illal hawarij bil ma'ruf amma wanda sun kai daga ɗaya da shugaba bayan an samu dama a kan suna karkashin shugabanci su gaske mai gana'a to duk abin da wuce na shekaru an kama ko da ko dabbobin na karewa in man yi amur a da'a amma in bauti amin ba su a ba Allah taimake ka ai mun ce da sun ba su ga wanda yake kanka illa an ya kharuju liman ya sai da aka ce ku ba da kasu ka ce a su kan ba su bai sai suka kama hanyar gudu

'yan akwai shi mutane sun kasan muhimmancin su garai haƙƙi na wanda ita shari'a ta azama gidan da zai yan shekara guda yan shekara guda ko shekara biyu bai zo ba to shi na an ka ce in wannan ya fitar in yanzu an ka faɗa mai ya yarda ya ya tantance ya gamsu adal muktari amma bisa ga ɗabi'an mutane ba su yi sun zakka don an kan an kan amsa zai yana iya gintuwa ce bai ba domin a domin haƙƙin ubangiji